أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa da a daidai wannan yammaci don gabatar da tafsirin ƙur'ani mai girma da ake bin mu ko ta kafofin sadarwa ko kuma ta tashoshin rediyo da talabijin bayan wani ɗan lokaci bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na biyar. ga watan ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, ya ba mu ikon karanta qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara qur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna dukkan wani abin da ke cikin wannan wata mai albarka na alheri muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu. dukkan wani kariya daga wani abu da Allah ta'ala yake daga sharri a wannan wata Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa da dare na lailatul qadr idan yana nan gaba idan kuma yana baya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda suka dace da shi kuma aka karbi ayyukansu gabanin kutsawa zuwa ga karatu kamar yadda aka saba ba laifi mu duba abin da ya sawwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala نعم wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam malami ne nake tara kudi amma kuma ba ni da ikon samun su a lokacin da nake so sai bayan shekaru kamar kudi da ake tarawa na fansho femcom da makamantansu malam akwai zakka akan wannan kudi idan kuma akwai zakka din to yaya za a yi a cikin littafin al-ikhtiyarat na shaykhul islam rahmatullahi alai a shafi na 146 ya kawo siffofi na wata dukiya ko kuma nau'in dukiya da wasu zakka na hawa kansu wani kuma baya hawa kansu ya ta'allaka da wani lokaci ne yake cewa zakka ba ta zama wajibi na farko akan dukiyar da aka sace shine masu masruq dukiyar mutum ne an sace ta maybe ta kai zakka a kaddara a ce naira miliyan biyar ne sai aka sace ta uku hudu biyar sai bayan shekara biyar sai ta da hannun mutum shekara biyar duka ba ta nan sai ce in ta dawo abin da yake ahwas a wurin malamai shine sai mutum ya cire zakkan shekara ɗaya. duk da ta ɗauki shekaru da yawa saboda mai ba juya ta yake ba ta fi na ƙarƙashin kulawarsa kuma ko da wannan an yi ne don a samu peace of mind sai aka ce zai cire zakan shekara ɗaya kamar dukiya masuro wadda aka sace ko kuma dainin da yake mu'ajjal alal mu'asir ainihin bashi da yake da jinkiri ka yi tsammanin a baka shekara ɗaya har ya kai shekara goma ba a bayar ba ko abin da ya kama da haka a wannan ba za ka rika cire zakka ba don ne don bashi ne kai jinkiri akan wanda ka ba don bai da halin biya na uku ya ce ko kuma dukiyar da aka kange ta aka hada mutum aiki da ita haka kawai dukiyar da mutum na cikin wani akawun ko saboda bincike ko wani dalili sai aka toge ta aka hana shi bincike aka hana shi aiki da ita to a wannan hali ba zai cire mata zakka ba lokacin da aka gama bincike aka ce eh kudinsa ne to anan kuma in lokacin da aka kange ya kai shekara ɗaya ko biyu ko uku to zai cire zakkan shekara ɗaya ya samu ikon aiki da kudin saboda wannan shekarun da ta yi a <clears throat> bai da iko a kai ko kuma dukiyar da ta bata ba sati da aka bata ta yi ita ba babu zakka a kanta amma bayan shekaru idan aka same ta ya dace a cire mata zakkan shekara daya dukiyar mutum ne amma bayi da ikon ɗaukanta, kamar wanda ake tara na fansho ba zai yi mutum ya cire zakka a lokacin ba amma shekarar da ya karbi kudin ko ya yi ritaya ko ya abin da ya kama da wannan in an ba shi kudinsa to a wannan lokacin zai cire zakka na shekara guda a cikin magana mafi inganci na malamai so haka kudin da kake tambaya akai idan na fansho ne ko abin da ya kama da haka a ka'idar shari'a za ka cire zakka amma sai lokacin da ka samu ikon karban haƙƙinka to a wannan lokacin insha Allah ta'ala zakka ta hau kai ko kuma dukiyar da aka ajiye aka rasa idan aka ajiye ta iya da kuɗi naira miliyan biyu naira miliyan biyu ne shekara ya kai zakka sai ya je ajiye dukiyar kuma ya rasa ina ya ajiye shekara ɗaya bai samu ba biyu bai samu ba uku bai samu ba bayan shekara uku idan ya same ta to zai cire mata zakkan shekara ɗaya saboda me duk waɗannan shekarun ai ta riga ta salwanta bai san ina take ba to da ka waɗannan akasam na dukiyoyi asali ba a cire zakka a shekarun da suka tara amma in an karɓa saboda kiyaye haƙƙin Allah to cire na shekara guda kuma shine magana mafi inganci kauli rajihi wallahu ta'ala a'lam tambaya ta biyu malam akwai zakka a kudin corporate society kuma idan za a cire wa zai cire musu zakka din cooperative society wato irin kudi da ake tattarawa ko abin da ya kama da wannan eh idan dukiya ta wani abu ne da ake na cooperative society ko abin da ya kama da haka in mutum yana da iko akan karban kayansa a ƙasa da shekara ko zuwa shekara guda to in ya karba a magana mafi inganci tun da tarawa ake yi ana cire zakkan shekara guda ɗaya wannan ma mu roba cikin ikhtiyarat na shekul islam rahmatullahi alai shafi na 146 zuwa 147 zai cire zakka in kuma dukiya ce ita ma abu bayi da iko a kanta to duk dukiyar da baka da iko ko kana so a baka kuma naka ne to wannan sai bayan shekaran da ka karba ake cire zakkan in ya kai shekara guda ko kuma ya haura shekara ɗaya sai a cire na shekara guda so za ka dukiya ta cooperative society ma tana iya shiga cikin wannan hali kuma mai cirewa ɗin kai ne saboda naka ne ba waɗanda suke tara kuɗin suke cire zaka ba kai da yake naka ne hakkin cire zaka a kanka ne in kuma tana tara ne baka so ka karɓa za ka tara na shekara biyu to lokacin da ya kai shekara guda sai a duba ya kai nisabi a shekara guda na'am idan conditions sharuɗa biyu na cire zaka suka cika a kai sai a cire na farko shine milkan kamilan ya zama mallakar ka ne kana da ikon sarrafawa a lokacin da kake bukata wancan na farko da muka ce ba a cire musu zaka a duk shekarun saboda baka da iko a kansu ko da naka ne ko an kange ko ya bata ko kuma an yi kulla akawun ɗinka ko kuma ka rasa ina ka ajiye to kaga bai zama milkan kamilan ba bai zama cikakkiyar mallaka ba don duk duke da ta shiga wannan halin tana iya wa a same tana iya wa a rasa ta haka dukiyar da aka sace bisa ta shiga ciki bayan shekara goma da sace maka miliyan biyu sai ta dawo to sai cire zakai shekara guda saboda mai dawowanta ne zama ta mallaka cikakkiyar mallaka amma lokacin da aka sace bai zama cikakkiyar mallaka ba sannan na biyu kuma ya zama dukiyar ta kai nisabi waɗannan su ne sharuɗa biyu na farko cikakkiyar mallaka da kake da ikon sarrafawa na biyu kuma ya kai nisabi so in kuɗi na cooperative societies da ake tara ya cika wannan sharuɗa biyu magana mafi inganci za a cire zakka kuma kai ne mai cirewa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah ina son na aika tambaya ta ga malam a taimaka a isar malam Allah ya saka da alkhairi ya jikan mahaifa ya sa su a aljanna amin ya hayyu ya kayyum mijina ya rasu shekara biyar to mace ne kenan da suka wuce amma kirgen kwanakin idda da na yi a gregorian calendar ne na yi sai daga baya na ji malam ya ce ana irge ne da hijiriya ba da irge na gregorian calendar ba to menene matsayin iddata akwai fatawa ta almausu'a alfiqhiyya a mujalladi na 29 lamba na 315 da 16 da 17 sun yi magana na farko akan cewa wajibi ne dukkan wani abu na umarni na Allah ta'ala cewa ana aiki ne da na kalandar musulunci al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimada awwal jimada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja waɗannan su ne watannin da Allah ta'ala ya san su kuma ya kira su a qur'ani bi ma'ana ya kira guda goma sha biyu a dunkule a qur'ani sannan baya ga wannan da ya zo maganan kirge da sanin kwanaki da shekaru Allah ta'ala ya jingina wannan ne gare su da yake yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa a cikin bakara aya ta 189 kaga sai yace yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nas wal hajj kaga dukkan lokuta da Allah ya sani ana kirge ne da al-ashhur al-kamariya ba al-ashhur shamsiyya ba dole sai da kamariya ake wannan wata da ke fitowa shi yasa duban wata a kamawa da karewa muhimmi ne a musulunci zaka duk inda aka ce mace idan wata uku ba ana maganar January to December ne ana maganar al-Muharram ne zuwa Zulhijja in an ce sai wata hudu da kwana goma mijinta ya rasu ana magana akan al-Muharram ne zuwa Zulhijja idan ana magana akan shekaru a musulunci shekaran ka nawa al-muharram ne zuwa zulhijja kamar yadda tabbata muke cewa shekarun manzon Allah 63 kaga 63 hijiriya ne in ka koma Gregorian da in ka irga sai kaga ai shekarun sa bai wuce 62 ba saboda me a musulunci da wannan ake mafi yawan mutane ma su ce mutum shekaran sa ne ce 70 in an koma ne musulunci sai ga kai 72 so duk inda ake magana fa akan wannan Allah yake magana ba akan wancan ba kuma an ce yaro ya kai shekara kaza ya balaga ana magana ne fa akan al-muharram zuwa zulhijja ba january to december ba so dole mu kiyaye waɗannan al'amura da arba'atu ashhurin wa ashara da aka kira na takaba aya ta 234 a bakar akan wannan ake magana don haka suka ce duk inda Allah ya magana kwanaki ko shekaru ko watanni wannan yake nufi ba wanda muka saba ba abinda Allah ta'ala ya sani kenan kuma da shi yake hukunci da kuma shi ya kallafa mana mu bauta masa tambaya ta biyu shine cewa ya matsayin iddan ke a lokacin da muka yi tafsirin aya ta 234 a bakara mun yi bayani cewa ita idda automatic ne ko da baki ma san miji ya rasu ba sai ran da ya bayyana ya rasu sai watan sa biyar da rasuwa kai kika ji matukar ba kina da ciki ba bane kin kammala idda dan me dan wata biyar ya ci wata hudu da kwana goma shikenan kin kammala iddan ki so kula ga wannan ita idda automatic ne an samu kuskure nan kirgen da kika yi amma kuma wannan ba zai bata miki idda ba cikin taimakon Allah ta'ala saboda Allah mai rahama ne kuma na biyu sai a kiyaye na uku kuma sai ki kirga kwanakin ki ga sun cika yadda shari'a ta ce kwanakin musulunci a kowane kalanda ko kowane wata mafi yawan kwanakin kwana talatin ne mafi kankantan kwanakin kwana ashirin da tara ba mu da wata a musulunci mai kwana ashirin da takwas kaga a gregorian kana da february sannan a musulunci ba mu da wata mai kwana talatin talatin ne kadai amma a gregorian kana da mai kana da wata mai talatin da daya to kula da wannan sai ki girga ki gani son samu ki zauna ki nutsu ki ga tunda idan ka fara kirgi a musulunci a farkon wata so in wata ya kare kwana 29 ka gama wata ko a kafara ne ko a takaba ce in ko mutum yadda ta tsakiyar wata to an fi so ya cika kwana 30 a kirgensa so kula da wannan sai ki kirga wata hudu ki kaddara ta a kwana 30 talatin a hada da talatin fitin a ƙara talatin sittin a ƙara talatin ɗari da ashirin sai a ƙara goma ɗari da talatin in dai kwanakin da kika zauna kika yi ta kaba din ya kai kwana 130 insha Allah ta'ala muna fatan duk da kuskure da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan a matsayin ibada kuma ya baki lada in bai kai ba to anan ake da matsala a wurin kirgin ta kaba misali yadda ake kirgin idan miji ya rasu min babin misal kamar a ce goma ga ramadan to za ki fara idda take na ta kaba idan ramadan ya kai kwana talatin to sai ki kiyaye wannan in kwana ashirin tara da sai ki kiyaye sai muka shiga cikin shawwal to in kika samu ya rasu goma ga wata sai kika yi ramadan ya kare a kwana talatin kin samu kwana nawa ashirin a takaba sai ki ajiye ashirin a gefe sai ki dawo ki yi shawwal in shawwal ta kare a 29 days ba za ki yi kirgin 30 days ba in ta kare 29 shi kenan kin gama wata ɗaya da Allah ya faɗa in zulqa'ada ta yi 29 ta kare kin gama wata biyu in zulhijja ta yi 30 kin gama wata uku in al-muharram ta dawo sai ta yi 29 kin ga mota hudu don da Allah ya magana cewa arba'ata ashhurin wa ashara bakara ta 234 bai ce ki kwana 100 da kaza ba sai ce wata hudu da kwana goma ashe in dai kin yi watannin ko da sun kare a 29 days kwana 29 ne shikenan yayi don Allah bai yi ishara ga kwanaki ba ga hudu yayi wata wata hudu so duk inda aka kirga wata hudu ko da 29 days suka yi kwana 29 shikenan yayi sai ki kiyaye ana bin ki a watan farko bashin kwana goma bayan kin yi watanni uku da suka doru a kai sai ki cika ta goma ainihin ramadan ya zama kin yi wata hudu sannan sai ki kara kwana goma a kai wallahu ta'ala a'lam za mu iya kara tambaya ɗaya ko a wuce ƙaramma wanda wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah ya ji kan mahaifa ya gafarta musu Allah yi wa malam da ana ramma albarka amin ya hayyu ya qayyum malam sau nawa ake daina yi wa mai atishawa addu'ar yarhamukallah idan atishawa ta yawa a gare shi akwai sakon liqa'ul babil maftu na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayh serial an arrangement siriyali a darasi na 127 yakan yace abin da ya tabbata a sunna ana ce wanda ya atishawa kalla in yayi na farko yace alhamdulillah sai a ce kalla shi kuma sai ce me ya hadikumullahu wa yuslihu balakum shi ya tabbata a sunna gafara Allah lana wa lakum shaykh Abu Ishaq al-Huwayni yace duk binciken su na hadisi ba su ga wani hadisi da ya inganta da wannan ya gafara Allah lana wa lakum sai dai ya hadikum Allah wa yusir baraka amma dai ce ba mu ga hadisin ba san akwai wanda ya ganshi ingantacce a manzon Allah ya ce a ce gafara Allah lana wa lakum sai a kawo musu amma su dai manyan malaman hadisi na duniya suka ce ba su gani ba to yana da wahala ko abinda ba su gani ba wani ya zauna a ƙauyen fantami ya gani kuma sun dogara da hadisi na ibnu majah ta hakiki na sheikh muhammad nasir rahimahullah hadisi na 3704 da annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace yushammatul atif ana yiwa wa mai atishawa cewa kalla', salasa sau uku fa in zada idan ya wuce sai a ce mazkum kawai sai a ce ai wannan sanyi ya kama ka ko mura ne ke damun ka sau uku ake yi in yi daya ya atisha wacce alhamdulillah sai a ce yarhamuka Allah ya ƙara sha alhamdulillah sai a ce yarhamuka Allah ya ƙara uku a ce ya ce alhamdulillah sai a ce yarhamuka Allah in yana hudu sai a ce to wannan mura ne Allah ya baka lafiya shikenan ya sau uku ake yi a lokaci ɗaya sau uku ake yi kar kuma ka ji yanzu ka ce iya da coronavirus ko dan yanzu mutane da cikin sauki mutum zai ga yana cewa ba lafiya zazzabi ne mura ne to yanzu duk sun daina faɗa mutum yana tsoron ya ce zazzabi ya ko murani a ce yana da korona wanda kuma bai dace ba ita cuta in Allah ya jarbi wani sai a ga da za a taimake shi ya samu lafiya yanzu wata fitnar da ake shine mutum ya yi jinyar ya warke kuma ya zo ana gudansa kuma ita jinyar tana iya kama kowa ba wani wanda ya fi karfin Allah ya jarrabe shi a cikin mu to babu dalilin wanda ya kamu da ita ya warke kuma ya zo cikin jama'a ya zama abun kyama me dalili in ka kyamace shi sai Allah ya jarrabe ka babu dalili in ya tabbata ya warke sai a ci gaba da mu'amala da shi yadda ake da sauran mutanen da ba su kafo ba dan ya riga ya samu lafiya kuma jarraba wanda Allah ya masa yana iya wa kowa ba shi kadai bane ni da kai Allah zai iya jarraba mu so da haka mu yi kaffa kaffa da gudan wanda Allah ya jarrabe shi musamman in ya samu sauki a wannan hali wallahu ta'ala ala a rama za mu tashi darasi na 25 insha Allah a wannan shekara aya ta nawa ba ta shi 245 ba to bismillah a rama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا, إذ قالوا لنبي قل لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wane ne a cikin ku zai ba wa Allah ta'ala rance wanda yake mai kyau fayudha'ifahu lahu zu'afan kafira, sai Allah ta'ala ya ninka masa ninkawa mai yawa wallahu Allah yaqbidu yana kamewa ya hana wani ya mai da shi talaka wa yabsud yana sake wani ya mai da shi attajiri mawadaci wa ilaihi zuwa gare shi turja'una kuke komawa Allah ta'ala ya ba mu ikon komawa cikin alheri wannan aya tana magana ne akan muhimmancin ciyar da dukiya fi sabilillahi lokacin da aka saukar da wannan aya cewa zai ba wa Allah Allah rance wanda yake mai kyawu akwai Abu Dahdah sahabi ne radiyallahu an ana saukar da ayar sai garzaya kawai yake tambaye manzon Allah cewa shin Allah ta'ala yuridu minnal qarf Allah iya neman rance a hannunmu Allah ne yake neman rance fiye yin halitta yace na'am Allah yana nema mafi kyan dukiyarsa a duniya shine wani lambu da ya mallaka da gona matarsa na ciki iyalinsa ummu dahda kawai ya je ci lambun ya ce fito fito fito fito fito fito tana fitowa ya bai samu manzon Allah ya ce asrartu rabbi haifi na ba wa Allah rancen dukiya ta da kowace daraja a duniya shine wannan lambu a ciki a lokacin akwai dibino bishiya mai daraja mai mutunci da ake bukatan irinsa akalla bishiya 600 ke bayar fi sabilla don ne don Allah ya ce wa zai ba shi rance in aka ba Allah rance Allah ta'ala zai rubanya wa mutum ninkin ba ninki don haka man mandin man din nan lil fam ne wane ne allazi wanda yuqridu Allah karbon hasana kaga a nan shi ne asalin almakulun auwal awwal kuma almakulun Sani. shi wanda zai sadakan shi ne mai shi ne fa'ila so haka duk wanda ya cire sadaka ya yi to shi ne fa'ili ya ba wa Allah rance sannan kuma bayan ya ba Allah rance Allah ya zama al-maqulul awwal mansubun rancen ya zama maqulul sani shi ma mansubun so haka kai da ka bayar kai ne fa'ila wane ne zai ba da ma'ana rance a wurin shi ne wa zai cire dukiya ya yi taimako fi sabilillah ko don gina addini ko don gina masu addinin masallaci ne gina makaranta ne gina asibiti ne na al'umma amfana da shi taimako ne na marayu taimakon gajiyayyu ne ɗaukar nauyin yara su yi karatu ne karan sabar musu da wurin koyon sana'a ne sabar musu da wajen koyon abin da ya kama da wannan ne duk wanda mutum ya yi da manufar ya taimaki addini ya kuma taimaki masu addini din in sha Allah ta'ala ya shiga cikin babin bawa Allah subhanahu wa ta'ala rance idan ya cika sharuɗan da Allah ta'ala yake bukata a cika a cikin dukiya so da haka wa zai bawa Allah rance sai Allah yake karban hasana rance wanda yake mai kyau kaga kenan akwai alqarb akwai qardun hasanun akwai kuma qardun ghairu hasan akwai rance mai kyau akwai wanda yake ba mai kyau ba anan Allah ta'ala ya soge shine sai ce rance mai kyau wanda yake bayyana mana akwai wanda zai kashe kudin amma a wurin Allah ta'ala ba aiki na alkhairi da Allah zai karba ba mafhum tayyib wannan kuma shine malamai suka ce bai zama qarzun hasan sai ya cika sharuɗa guda biyar babu laifi na kira su kawai ba sai an yi dogon bayani ba don a fahimta na farko suka ce labudda an yakuna al bil ikhlas idan za a ba da rantan ya zama an yi shi ne don Allah an tsarkake zuciya ba an yi ne don maslaha ta duniya ba bi ma'ana in mutum zai ciyar da dukiya dole ya don Allah idan kuɗi naka ne za ka taimaka abin da ke taimaka maka wajen samun ikhlasi shine mu fi damuwa da ɓoye aikin alheri fiye da bayyanawa yawan bayyana aikin alheri yana iya bata aikin in kuma amana aka baka ta masallaci a'a na makaranta a'a na karamar hukuma a'a na ofis sai aka ce siyo abinci buhu goma ka raba wa talaka ga kudin to a nan dole kuma ka yi shi a bayyane a son samu dan ne dan shi wannan amana ne ba naka bane kudin saboda mai saboda kukuta daga zargi sai ka bayyana ko da ba kowa sani ba a samu shaidu wane wane sun gani ga yadda aka yi shi kenan amma in tsakaninka da Allah ne to ba a bukatan ka bashi publicity sai a inda ya zama ba makawa sai an yi ba a bukata aikin alheri shine na farko sharadin bayyana aiki yana sa a rasa lada za ka ciyar da mutane talaka kudinka ne shinkafa ka saya kuma sai ka ce sai an saka fotonka a jiki kuma kudinka ne to ai wannan akwai hatsari a ciki zai iya bata aikin tun da dukiyarka ne ba amana aka baka ba ɓoyewan ya fi kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai magabaci da aka yi alhassan abul hassan ya wayi gari iya da arziki duk ƙauyen da yake rayuwa a dare da kansa sai fito sai daga ɗaukan buhun abinci yana zaga gidan talaka ba su sani ba wani ya jefa musu ta kan katanga Wani ya samu kofar a buɗe sai ya shiga sai yadda buhu sai ya fita haka suka zauna shekaru sama da goma kowane mabukaci yana ga abinci a gidansa amma bai san ta ina yake zuwa ba kuma cikin taimakon Allah sun yi kokarin su gane waye Allah ya boye ba su gane ba ranar da ya rasu an zo wanke shi sai aka samu bayansa nan ya yi miki mai muni waje ne kawai gashi mai arziki amma bayan ya zama yadda kasan baya na damo saboda yadda fata ta mutu sai aka rasa me faru gare shi kuma bai taba jin ciwo ba ya aka yi baje zama haka ana ta kokonto dare yayi gari ya waye mabukata ba su ga abinci a gida ba suka ce to ashe wani ne yake yin sadaka suka ce ma faqadna sadaqata sirri illa ba'da amma ta abul hasan suka ce ba mu rasa sadakar ɓoye ba sai lokacin da ya rasu sai muka waye gari in ba mu da abinci ba ma samu amma yana raye zai ɗauko ya kawo gidan mu ya aji amma ba a san waye ke yi ba saboda me saboda aiki na sa da Allah so shi sa abin da ya zama naka ne to yana da kyau a kwatanta ɓoyewa ba kowane bayyanawa ne yake lalata ba amma ayyukan da aka bayyana sun fi kusa da shaidan ya yi nasara a kansu akan wanda aka yi me aka ɓoye sai sa magabata suke cewa duk abin da ya halatta a bayyana ko a ɓoye in na aikin alheri ne suka ce mun zaɓi mu ɓoye shi saboda me dalili ɓoyewan ya fi kubutar da mu daga shaidan fiye da bayyanawa su da na farko a samu ikhlasi shine sharaɗin farko a cikin guda biyar na kardon hasan na biyu a samu da dukiya ce ta halal idan mutum zai yi tabbatar kuɗin da ya samu kuɗi ne na halal da zai iya tsaya gaba ga Allah in an ce karanta littafin ka ya karanta baya fargaba shine sharaɗi na biyu da dukiya na halal na uku a samu tsibin ne ya yi ne da ransa na so kar mutum ya yi a baya so shi ne an matsa neman taimako kullum an hana mutane sakat to a ba su to shi sa Allah ta'ala ya hana mu abin da ake kira alman ko kuma al'aza يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر jazakumullahu khaira wannan aya a bakara ta 264 Allah yace ya ku wanda kuka imani kar ku bada sadakokin ku bil manni wal adha al mannu shine dalafin da mutane neman taimako al adha kuma kayi kana kuma bayyana ba cewa wani ne na masa kaza wani ne na kaza waje kaza ne na ciyar da su waje kaza ne na kaza kai ka musu ba su sani ba amma sai ka je kana fada Allah ya ce kar ku yi wannan in kun yi zai zama wanda suke ciyar da dukiya ne don riya wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah ko gobe kiyama yake fa masaluhu ka masali safwanin alayhi turabin alayhi turabin fa asabahu wabilun fataraka usalla la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sai sun je fili kiyama samu babu wani lada duk aikin ya lalace zaka shine dole a samu tsibun nan na hudu kuma ya zama fima al-infaq fima ahalla Allah a ciyar cikin abin da Allah yake so an samu ta halal kuma an ciyar cikin abin da Allah yake so ne an samu kuɗin ta hanyar halal kasuwanci yayi a noma yayi a aiki yayi aka biya shi a albashinsa ne na wata a a project aka shi ya samu riba da ya aminta to sai zama wannan ya zama dukiyar halal sai kuma a sa a halal halal shi ne gina makaranta ne gina makaranta masallaci ne a samar da ruwa ne gina asibiti ne a taimakon marayu da abinci ne ba da abincin buɗe baki sai zama cikin halal in aka samu taimakon kuma sai aka sadi giya aka ce a ba da sadakan giya fi layi to anan bai yi ba dan ita giya ba halal bane a bayar so dole ya zama abin da zaka yi da kudin kuma abin da Allah ya da'i da kuɗi ne wannan shine na sharadi na hudu dole zama abu ne da Allah ta'ala ya yadda a yi da shi abinda Allah ta'ala bai yadda a yi da shi ba babu dama kuma a ce za a yi shi da wannan in an yi ta wannan kuma aikin bai yi ba na biyar bayan wannan idan aka yi aiki din ko kuma kar a bata aikin da kowane irin nau'in cutarwa kowane irin cutarwa kuma kar a bata ne mutum zai sa guduma a masallaci za a yi gyara dan masallacin kauye sai sa dubu ɗari me manufarsa don yanzu ya zama step wanda ya hana ruwa gudu a masallacin, saboda suna da nan ɗabi'a in kuka kuskure ba ku gudu ba to kuma ba wani abin da za a yi bari sai to ai mu muka yi ai mu muka yi mu muka yi to wannan kuma ya zama wani al'amari ne da ba don Allah ka bai zama mutum ya yi tsakanin tsakaninsa da Allah ba don ya samu zama ruwa da tsaki a ciki hana ruwa gudu ba to aka samu sharɗa biyar ya zama shine karban hasana shine wanda ya ba wa Allah rance mai kyau a cikin aikin alkhairi fa yudha'ifahu lahu Allah ta'ala zai ninninka masa fayuza wannan yana da kira'o'i kusan guda hudu ko a ce fayuza ifahu lahu fa'ul asa fataha akai ko a ce fayuza ifuhu ko kuma fayuza ifuhu ko kuma fayuza ifahu waɗannan fiskoki guda hudu duka ana iya karanta in ka ce fayuza ifahu fa'un na ƙarshe aka sa fataha to wannan ya zama na farkon fa'us sababiyya ne saboda fa'u sababiyya ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana da an wacce take muzumara. asali shine fa'an an za'ifahu. to ya zama fa za'ifahu shi ne yin wannan abin da shi ne sababin Allah zai ninninka maka wannan me ne rance mai kyau da ka bayar in kuma ya zama fa za'ifuhu ne aka sa wa fa'un na biyu rufu'a to nan sai zama fa'un ne lil da sadaka zama ba na ba bane wannan shine bambancin fasarar su Allah ta'ala zai ninninka masa abu'afan ninkawa kasira mai yawa anan Allah ta'ala bai kira ninkawa mai yawa ba amma a wasu wurare a Qur'ani yakan kira yadda zai ninka dukiya aran ma aka wanda zai taimaka mana wajen tafsirin wannan babu laifi a kawo masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم wannan zai zama cikin suratul baqara aya ta 261 Allah ta'ala yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ina ga ba ma wata aya da ta fi wannan fitowa fili wajen bayyana ninkawa don sauran ayon wasu su kawo ninkawan a dunkule wasu su kawo iya guda goma amma a nan wurin Allah ya nuna zai iya ninka wa mutum aikin alheri akalla sau 700 kaga masalin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil kaman kwatankwacin kwaya ce guda ɗaya mutum ya shuka kwaya na hatsi da ya shuka sai ta fitar da saba sanabil zangarniya guda bakwai da ta tsoro sai ta yi zangarniya bakwai ka shuka kwaya ɗaya ta fitar da zangarniya bakwai sannan baya ga wannan fi kulli sumbilatin bi atu habba a kowane zangarniya ɗaya kuma akwai ƴaƴa ɗari sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha kaga adu'afan kathira Allah yana ci gaba da ninkawa fiye ma da 700 ga wanda ya so a nan da Allah ya ce adu'afan kathira kaga Allah zai iya ninka maka alherin abin da kai sau 700 kaciyar fi sabilillahi na'am sai baka lada ɗaya ɗari 700 baya ga wannan sai kuma ya ƙara wa dukiyar ta ta albarka saboda ciyarwa baya kawo talauci ka cire kuɗi ka yi taimako wallahi bai taɓa talautar da mutum ba a tarihin duniya inda zai yi da dukiyar da usman radiyallahu anhu ta kare da dukiyar abdurrahman bin auf ta kare amma duk abin da suka yi idan suka yi karuwa suke yi abdurrahman bin auf yakan ɗauki dukiya ya bayar da a yanzu zaka ga rana ɗaya sai ba da abin da biliyoyi ake magana idan ya bayar bayan lokaci kaɗan sai dukiyar ta ƙaru akwai lokacin da ya je kwanta ke tunanin to abin ne in ne kuma sai ƙara ƙaruwa har yana fargaban iya tafiya akan hanya ya ga dutse ya ɗaga zai gusar da shi saboda gusar da dutsen da zai cutar da al'umma akan hanya ibada ce ya je gusarwa kuma ya ɗaga ya ga zinare karkashin sa ta ƙaru yana tsoron ƙaruwarta amma duk da haka ƙaruwar take yi saboda mai dalili ciyarwa fi sabilillahi taimako bai taba talautar da wani ba aruni bakhilan tsala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratil bazr ba taba yin haka ba a tarihi sai dai ciyarwar tsara shine wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa ne ga wanda yaso mu duba kisar Sheikh Suleiman Arraji a Saudiya gudu dukiyar da ya bayar ya cire Arraji Foundation a abin da ya mallaka shine 75% na dukiyarsa a duniya ya ba wa foundation din wanda a lokacin as of 2011 according to Forbes magazine iya cikin most richest mutane a duk duniya a Saudi Arabia outside royal family shi ya fi kowa kudi shi ya yi bankon Rajihi wato rajihi Bank ya ba da kudin da adadinsa ya kai wajen 17 billion USD fi sabilillah ya koma ya zauna a rayuwarsa bayi da dala dubu goma bayi da riyal dubu goma ya ce ya zo duniya bayi da komai dan talaka ne ya yi arziki ya zo kuma ya sadakar da ita ya ba wa iyalansa kowa abin da yake so ‘ya'yansa sun kai 27 ce kowa ya faɗa abin da yake so suka gama duk su kowa ya yanka me yake so na kadara da kuɗi bai wuce 19% ba ya ba su 25% 75% yake gashi a aikin addini fi sabilillah foundation ya bude yayi yana da alwataniya fam yanzu foundation ta yi jami'a a rajihi University a garin su kafin akwai ɗalibai sama da dubu goma sha biyar suna karatu fi sabilillah akwai faculty of medicine akwai faculty of engineering kowanne kake bukata akwai iya da ya famta na ciki arraji ba yana ciki duka nasa da waɗannan misalai ne me dalili saboda idan ka ciyar don Allah in ma ka ce ba ka so ka ci gaba da harkar kasuwa ko nema to sai ga Allah ta'ala ba ka kuma rayuwa mai daɗi saboda ita rayuwa mai daɗi ta fi kuɗi amfani wani iya da kuɗin bai da kwanciyar hankali a dare ba zai iya barci ba bayan ya kashe wuta sai ya tashi kuma ya kunna a ɗauki calculator yana bugawa amma mai gadinsa yana barci saboda matsalar kuɗi wani lokaci in ka samu ya fi hada kan kwanciyar hankali mai gadinsa na barci sai an tashe shi da asuba amma shi yana ɗaki ya gagara barci kuma mai gadin bai da dubu goma shi kuma yana da kuɗin da fi biliyan goma amma ba zai iya yin barci ba saboda mai dalili ba wai kuɗi shi ne kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali daban wani lokaci kuɗi daban wani mai kuɗi haka ya faru gare shi sai ya zo ya zauna ya kwanta bacci ya gagara kamar shekara ashirin da suka wuce sai ya leko sai ya ga mai gadin sa ya tabbaci yake shi kan ya more kai ka ji butulci ga Allah wai shi mai gadin ne ya more sai ya ga shi na tabbaci ran nan sai sami mai gadin sai masa kyauta kamar dubu hamsin mai gadin ya yi murna ya yi murna dare ya yi mai gadi ya yake kwanciya ya leko ilamin ya gaishe idan su a bude sha biyu ya leko mai gadi bai bacci ba karfe ɗaya ko sai gaishe ya tashi ya zauna karfe sha da ya leƙo biyu sai gaishe ya ma kunna fitilla iya lissafi da gari yawa ya ce basa malam wani ya ba kai bacci da ce ai kudin da ka ba ko kanan bacci ya ce da hankali na na kwance kana ba da sai tuno auren ƴaƴana da zai bukata ta ta ƙauye a ina son ƙara ɗaki a gida ina son kaza ga kuɗin ya zo amma ba zai magance bukatar ba sai hana ni bacci amma da hankali na yana kwance yanzu kuma ka tarmin da hankali <laughs> to kaga lokaci arziki daban kuɗi daban kwanciyar hankali daban wani dukiyarsa gaba ɗaya da jarinsa naira miliyan biyar ko goma ne iya da kwanciyar hankali da miliyan ɗari ba da shi me dalili saboda ana neman albarka ne wani kuma yana da dukiyar amma kuma Allah ya sa albarka don me don ya neme ta ta halal kuma iya taimako ita dukiya ga musulmi ba abin ki bane saboda bai saboda a qur'ani Allah yakan gabatar da taimakon addini da dukiya fiye da taimakon addini da gangar jiki saboda me saboda in babu dukiya addinin ma yanzu sai gagara musamman irin kalubalen da muke ciki matsalar marayu matsala ta barace barace matsala ta kaza ƴaƴan talaka ba makaranta yanzu idan mutum yana da dukiya mewa ta halal bai samu hanyar shiga aljanna ba ka je jihar ka ce na ɗauki nauyin maraya duk marayan da ke wurin na ɗauki nauyin karatunsa in ba za ka ba je ka iya ƙauyenku ku je ka iya anguwarku je ka iya makwabtanku ka taimake su ai kaga wata hanya ce da za ta iya kai ka zuwa ga aljanna so shi musulunci bai ki dukiya ta halal ba a nemi dukiya ta halal amma don a yi ne don a taimaki addini da al'umma da ita mafhum tayyib wallahu Allah ya kabidu yana riƙewa wani sai Allah ya mai da shi talaka sai kaga in ƙarfi ne ya fika yanzu wani direban zargi duka shi a bota. idan ya rike shi haka saboda karfi wallahi sai dai mutumin ya mutu kuma shi mutumin iya da kuɗi allaji ne miloniya ne amma shi direban kuma bai da komai yau abin da za a ci a gidan sarki da bai da shi kaga shine wallahi ya kabilu in wayo ne ya fi ka kana faɗan abu zai baka karin magana da kai ma baka sani ba maybe idan karatu ne a wani bangaren ya fi ka amma sai Allah ya hana shi sai ya bayar wa sudu yana shimfiɗa wani wani sai ka gan shi bayi da ko dabara sai ka gan shi kaman dole-dole, amma wallafi babban mai kuɗi ne karasa sai aka kuɗin suka taru saboda Allah da yake ba wayan mutum ba inda wayo ne da bai samu ba wani inda ilimi ne da bai samu ba ko sakandare bai yi ba amma gashi da kudin wani ya yi karatun a addinin ya kai profesa ko a karatun zamani ya kai profesa amma har yanzu bai da muhallin da zai zauna mota shigarsa sai an tura amma wani ya fara sakandare bai gama ba amma in ta kama a ɗauki professors ɗin dukkan wata jami'a zai ɗauke su bai ji komai ba zai ɗauki nauyinsu nawa ne albashinsu su ce dubu ɗari kaza a miliyan ɗaya a wata sai ce zai ba wa guda ɗari sai ɗauka har ya koma zuwa ga Allah bai ji komai ba kuma ko karatun bai yi ba sakandare ma bai gaba ba to shine fa ya busuku haka Allah yake yi ya ba wani ya hana wani shi kuɗi dan ka samu bai zama cewa wai wanda bai samu ba cewa dakiki ne ba dalili ba ne Allah yana ba ruwa ya jarraba mutane ne wani da kuɗi aka jarabe shi wanda talauci aka jarabe shi dukkanin su jarrabawa ne in aka jarabe mutum da talauci ya koma ga Allah ya bauta wa Allah sai ya kai shi aljanna in ya ki bautan Allah dan talauci sai ya je wuta mai kuɗi idan ya samu kuɗin yayi hidima wa addini da kuɗin da taimako don Allah sai ya je aljanna idan ya sabon Allah da kuɗin sai ya je wuta so da akwai da babu duka biyu suka kai mutum aljanna ko wuta kuma babu guda ɗaya da ke da alaka da wayan mutum saboda lokacin mutum ya samu rufin asiri sai ɗauka wayo ne ya fi wasu ba haka ba ne in zafin nema na kawo samu ai da direban naka ai da ya samu in zafin nema na kawo samu ai da mai gadin ka ya samu wani gadi yake maka sai wata uku bai je gidansa ya kwana ba kuma duk wannan kwanan da yake 24 hours yana gadin abinci yake nema akwai zafin neman da ya kai wannan yana garin amma wata uku bai kwana a gidansa ba kuma dan bai dan yana nema amma kuma ba zai yi ba amma kai sai ka zauna a kan waya ma kake business ɗinka kawai yanzu wani kake yi kana yi a cikin minti uku sai ka ci ribar da mai gadin na a shekara ɗari ba zai same ka ba so mu ɗauka cewa da akwai ya babu duka jarrabawa ne ga Allah babu guda ɗaya da wai kafiwa da wayo ne a'a Allah haka yake yasa ce ya kabiru sai ya kama ya hana wani wa ya busudu sai ba wani wa ya busudu bisadun ko wa ya busudu bisinun duka ya tabbata a kira'a so duka ana karanta wa ilaihi turja'una zuwa gare shi kuma ake ne da ku asalin magana shine wallahu yaqbidu wa yabsutu sannan wa turja'una ilaihi ne wa turja'una ilaihi amma sai ka ce ilaihi tukuna sai aka ce turja'una ai turja'una ilaihi ne me yasa aka gabatar da ilaihi gabanin a tawa turja'una malamai suka ce akwai hikima biyu na farko akwai hikima lafziya Maganar ta fi daɗi an ce wallahu ya kabidu wa ya busutu wa ilaihi turja'un ya fi da a ce ayat ta ƙari da wa turja'una ilaihi sai a tsaya a kanta kaga kenan jerin gwanan ayoyin ba zai zama ya tsure ba tunda ayan bai an ce la yashkurun sami'un alim turja'un to kaga kenan akwai fa'ida lafziya sannan na biyu akwai fa'ida ma'anawiyya fa'ida ma'anawiyya kuma in an ce ilaihi turja'una yufidul hasr yufidul hasr kamar a ce innama ne bi ma'ana dole zuwa gare shi za koma babu wata dabara dukkaninmu kowa duk dabara sa sai ya je gaba ga Allah ya tsaya ba inda za a buya ba wani harkar duniya bane ba ka ce na ki zuwa a wajen Allah dole kowa sai ya je dole gida ta yi mai in taki ta sha matsa shine alhasr babu inda za a koma sai zuwa gare shi kuma kowa zai je tsaya gaba gare shi Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am alam tara ila al mala'i min bani isra'ila ba'd musa إذ na لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم ترى بكاي دوبي بإلى الملأ زوا جمن يمتاني من بني إسرائيل لجتكم بنو إسرائيل من بعد موسى باين النبي موسى إذ قالوا لوكة سكتي لنبي عن نبي سوء lahum gare shi ib aslana malikan annabi wa ka turo mana wani sarki shugaba nuqatil fi sabilillah za mu yi yaƙi don kare kanmu a tafarkin Allah qala sai ce hal asaitum shin kuna ga me yiwa ne in kutiba alaikumul qitalu in an rubuta yaƙi a kanku Allah qatilu cha ba za ku yin ba kuwa kadu suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me yasa ba za mu yaki a tafarkin Allah ba wa qad ukhrijna haqiqa an fitar da mu min diyarina daga mu wa abna'ina da mu da sauran zuriyar mu falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yaki kamar yadda su suka roka tawallau suka juya da baya illa qalilan minhum sai ƴan kaɗan ne suka tsaya yin yaki da wallahu Allah alimun mai ilimi ne bizalimina da abinda azzalumai suke aikatawa alam tara jiya mun yi magana akan alam tara a cikin suratul baqara nan aya ta 243 akan me take nufi cewa alam taran na nufin gani ne ake nufi don tana daukan alam tara ko alam tasma ko alam ta'lam ko alam tara na ru'ya malamai suka ce na ru'ya ne shine bi ma'ana ru'yatul fikr tunda idon ka ba zai gani ba ba bidiyo bane bare a kunna maka wani abu ake baka na al'umma da ta wuce to sai ka hakaito da abun a cikin tunaninka shine wato ka kalle shi a cikin tunaninka ya tulfitir tunani za ka yi ka kaddara ga wata al'umma an turo mata annabin ta ga abin da ya faru sai ka rika sawwara abin a tunaninka ila al-mala'i al-mala shine waɗanda suke ashraf daga cikin su in kaga an ce mala sune ashrafun nas wanda a rayuwa ta duniya su ake gani VIP a lahira kuma wannan Allah ta'ala ya san wafi daraja amma waɗanda a duniya ake ce musu very important personality su ake cewa yawanci mala amma a waɗanda suka faru ga waɗanda suke ba musulmai ba yakan zo lokaci da bayyana mutanen da suke marasa imani an kira su da mal'a saboda hun muli'una sun cika da ababe da wani a cikinsu iya da mulki wani iya da kuɗi wani basara ke ne wani kaza kaza sai aka ce mala min bani isra'ila daga banu isra'ila su ne asali yaya da jikokin annabi yaqub saboda isra'ila su dan annabi yaqub ne yaqub dan ishaq ishaq dan annabi ibrahim to ne isra'il Ma'anin isra'il shine abdullah to daga cikin zuriyarsa min ba'adi musa bayan annabi musa wato musa bin imran shine annabi da Allah ta'ala ya ambace shi fiye da kowane annabi a qur'ani Allah ta'ala ya kira sunan annabi musa akalla sau 136 a cikin qur'ani kusan fiye da kowane annabi to ne musa bin imran wanda ya da'awa lokaci da dan uwansa harun wanda aka tura zuwa ga fir'auna izqalu lokacin da suka ce li nabiyyin lahum ga annabinsu anan Allah bai kira sunan annabin ba saboda menene Allah ya kan boye wani abu saboda ba sunan ne muhimmi ba saƙon shi ne muhimmi inda sunan annabin muhimmi ne da Allah ya bayyana amma tunda ba suna ne muhimmi ba saƙo ne sai Allah ya boye sunan waɗanda suka yi laifin da sunan annabin da aka tura sai ba da kissa din shi yasa yace linabiyyin lahum wa fi qira'atin linabiyyin lahum ana iya cewa nabiyin ko nabiyin duka sannan sai da ibnu abbas ya ce wasu malaman tarihi ce sunan annabin shamwi ibas lana malikan suka ce ka tayar mana da wani sarki kalmar malik shine sarki wanda yake kan mulki a lokaci in an ce malik mamallakin mulki in an ce malak mala'ika kaga suna kama da juna shi yasa wani malami ya ce wai arsalal maliku malakan li da ruhal malik fa aina al malik dukkanin su tushen kalmar ɗaya ne yace al maliku ya aiki mala'ika dan ya ɗauko ran malik sai ya ce a cikin su waye sarkin Allah shine sarki dukkan tushen kalma ɗaya ne shi Allah almaliku dan aika malak mala'ika shi sarki malik to zaka tunda aka tura mala'ika ya zama dan aiki a kwato ran sarki to gaga ya sarauta da halin Allah so sai suka a tayar musu da sarki wato jagora ka'idun komanda da zai jagorance su wannan ke bayyana rashin halascin al'umma ta zauna babu jagoranci in akwai jagoranci kuma dole a yi biyayya ga jagoranci dole al'umma a duk inda take zama akwai tsari na shugabanci in akwai tsari na ƙasa wannan yayi kyau sannan musulmai da suna da tsari da suke da damar za su yi magana da murya ɗaya misali Allah ta'ala ya dora sultanul musulmi na akan musulmai sai ya zama in ya bada umarni a yi ƙoƙarin biyayya an ga wata a ɗauki azumi an gani a ajiye kaza ta faru ga maslaha da muka gani in ya faɗa sai a yi biyayya in yayi kuskure sai a je har gida a same shi ranka yadda ga shawari ga kaza kaza a yi sai ce Allah ya muku albarka za a gyara to yin al'umma ta yi wannan tana nasara mm. amma duk al'umma da ta zauna ba ta da shugabanci ko kuma tana da shi ba ta ba wa shugabancin mutuncin da ya dace ba a taba samun ta yi nasara ba a duniya ba a taba samun ta yi nasara ba kowa yana ga shi shugaba ne kowa yana ga shi mai mulki ne ba a taba haka ba so dole sai an yi hakuri an kaskantar da kai an yi biyayya ga wasu sai ka ga musulmai sun yi nasara a anguwar ku zama kuna da shugabanci a kauyen ku akwai a garin ku akwai a local government a state akwai ko da kuna da wani abu zama akwai waɗanda suke shugabanci da za a saurara musu in muna wannan insha Allah ba mu yi nasara don haka a nan suka ce a turo musu sarki wasu suka gaya wa annabi da wannan malamai suka ce matsayin annabta ya fi matsayin sarauta saboda me saboda annabin shi yake appointing wa sarkin da shi shugaban da su don haka Mukamin nubuwa afdal wa a'zam min maqamil mulk matsayin annabta ya fi matsayin sarauta kuma Allah ta'ala ya ce iya cikin ni'imomi da yawa banu Isra'ila suna da annabawa suna da sarakuna kusan babu waɗanda a tarihi Allah ta'ala ya musu wannan kuma wannan ya dace da ni'ima ce duk da haka da yawa suka wa Allah arama za ka ba mu misali وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين wannan cikin suratul ma'ida aya ta ashirin Allah ta'ala ya ce wa iz qala Musa tuna lokacin da Musa ya gaya mutanansa ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah akan ku iz ja'ala fikum anbiya'a lokacin da Allah ya baku annabawa a cikin ku wa ja'alakum muluka Allah ya sanya wasu a cikin ku sarakuna ne Allah ya saka annabawa da sarakuna a cikin bani Isra'ila bal ma wasu annabawan sun yi mulki sarakunan ne duka Allah ta'ala hada musu yace ku tuna ni'imar Allah wannan ni'ima ce to zaka kenan dole mu gane wanda Allah ta'ala ya dora masa nauyin al'umma amana ce amma ni'imar Allah ya masa kuma dole ya kwatanta bin dokokin Allah dan wannan ya kai shi zuwa ga aljanna saboda dukkan ni'ima na iya kai mutum zuwa ga aljanna ko wuta ya ta'allaka ya aiki da ita in yabi Allah zai tafi kai shi zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya tashi wa mu da dukkan wani wanda ke da amana ni'imar da ke kansa da jarrabawa ta zama dalilin tsira ba na halaka ba don haka ibu aslana malikan turo mana sarki ko jagora nuqatil fi sabilillah za mu yi gwagwarmai a tafarkin Allah za mu ɗauki fansa an cuce mu an kore mu a garuruwan mu, an azabtar da mu an hana mu zaman lafiya saboda a lokacin kamar yadda aya ta bayyana mana yaƙansu aka yi aka kore su a garinsu tunda ku an yaƙe su an kore suna so su koma gida amma ba zai yi su koma ba sai akwai shugabanci saboda me dole idan za su yi yaƙi sai da ka'idun dole sai akwai shugabanci da za a ce yi kaza wannan shugabanci ya zama constituted authority ne jagoranci ne da yake tabbatacce rasmiyar wannan mun yadda da jagoranci na al'umma ne aka yi to shine ake yi misali yanzu ba zai mutum ya ce wani kuskure ya sa wani ya kashe mahaifin wani ba sai shi mutanen gidan sa su ce bari mu je mu kashe mahaifinsu wannan bai halatta ba ko kuma wanda ya son a kashe shi mu bari mu je mu ba a haka a musulunci in akwai yanke hukunci dole sai akwai shugabanci ga yanke hukunci ba mutane ɗaya ɗaya ko suke zama su yanke hukunci ba duk da akwai shari'a da Allah ya ce misali wanda ya zina a masa kaza mazina ce a masa kaza wanda ya sata a masa kaza wanda ya kaza ya kashe rai a masa kaza duk waɗannan hukuncin ba wai mutum ɗaya ne yake yi ko uba ya yi ko wani abu ba a'a shugabanci ne yake yi sai sa a wannan lokacin suka ce to tunda za mu yi wannan muna son a sanya mana shugaba sai zama karkashin wannan shugabanci za mu je mu yi no katil fi sabilillah kana sai ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu asaitum kalmar asa asaitum ko asaitum kalmar asa a nan tana zuwa bi ma'ana attawakko ne shin kuna ga me yiwa ne in an wajabta muku waki yaƙi din za ku je ku yaƙi kuna ga za ku yi me dalili saboda abin da ya hanga sau da dama mutane sukan tambayi abu a ba su kuma abin su ya aikata shi ɗabi'a ce ta mutum ko mutum ya tambaya malam ne matsayin kaza sai a bashi fata a ce wajibi ne sai je ki so duk tambayar da za ka yi ko yawan tambaya ko yawan bincike ka je ka yi don a baka fatawa kai abu kuma ko ka san ba za ka yi ba ko ka ji mai malam wani zai ce mai malam wani zai ce a musulunci haramun ne sai ka shirya abin da gaya maka za ka yi aiki da shi ba za ka yi aiki da bai halatta ka yi ba Allah ta'ala ya kan hana mu yawan tambayi akwai manyan misalai kaman guda uku a Qur'ani aran maka kawo guda daya يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubdu lakum tasukum ya ku wanda kuka yi imani kar ku yawaita tambayoyi akan al'amura cikin ma'ida aya ta 101 kar ku yawaita tambaya akan abubuwa da ba ku yi shirin aiki da su ba ko ba za su kare ku addini ba akwai ababen da in an bayyana muku ranku zai ɓaci ko ba za ku ji daɗi ba ko za ku takura wannan ya faru a kan kisar annabi musa da yanka saniya an ya ishe mu hujja yadda suka yi ta tambaya ana ba su wahala ibnu usaymin rahimahullah karkashin wannan ayar yana magana yake cewa mutum ya tashi yin tambaya ce bari in tambayi malam wani jin tambayi wani tambaya da ce haramun ne shine ad-darbu bi aqwali ulama sai ji wani me zai ce sai koma sai sai wani malam ya ce kaza malam ne zaka ce malam sai ai sai sai dauka ce malam wani malam ya ce kaza me zaka ce wannan ba halal bane ka'ida ga mai tambaya kar ka tambayi malamin da baka yadda da iliminsa da kwatanta bin dokokin Allahnsa ba in ka yadda da iliminsa ilimin zai taimaka abin da zai ga maka da ilimi in ka yadda da bin dokokin Allahnsa kana mallakar alkhairi wannan zai kare shi daga ga maka abin da ranka yake so ko kai wane ne sai dai ga maka me Allah ta'ala yake so sannan in bai sani ba zai nauce maka bai sani ba saboda ba kowa kuma ke da juri da cewa Allahu alam ba sai a tambayi mutum bai sani ba sai ta kada kame duk tambayar da baka da ke wallahu alam ni ban sani ba shi ke nan ka huta in ya baka amsa ya aiki da ita in da ban baka yadda da iliminsa da kwatanta bin allonsa ba karka tambaye shi amma ka ce ya faɗa ni ban yadda barin tambayewa ne kuma ta wannan a musulunci baya halatta ka tambayi wanda kai da iliminsa da kwatanta bin allonsa in ba kai da ilimin ba sai ka haƙura tun asali in ba kai da bin allon ba sai ka haƙura sai sa anan ya ce da suka ce a kawo musu shugaba za ku iya yi kuwa lokaci ya kare sai dai zuwa gobe insha Allah ta'ala mu kammala aya din amma dai abin mamaki shine sun gagara yin abin da suka roka din su suka roka aka musu suka gagara yi shine dan adam kenan ya roka an masa kuma ya gagara subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala ala.